nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11:30 zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da uku. da sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillahir Rahmanir Rahim, Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau wato Laraba. Sannan ni Tahir amini zan kasance tare da ku. Bayan wani gabatar da muna ɗauki da labaran duniya da dumi su. Daga nan sai sauran shirye mu wanda suka haɗa da shirin bayan labarai. Shirin nan na kokun san duniyar ma yau sannan shirin na ƙarshe wato muryoyin masu sauraro. a halin yanzu ga labaran duniya da dumi su da farko ga kanunsu babban kwamandan dakarun kare jin hali musulunci a nan kasar iran ya ce sojojinsa a shirye suke su kare kasar daga makiya donald trump shugaban ƙasar amurka ya ce zai ɗage wa ƙasar syria dukkanin takunkuman tattalin arzikin da aka ɗora mata sannan za ku ji cewa iran da japan sun ƙara zurfafa danƙon zumunci da ke tsakaninsu yanzu kuma ga cikakkun labaran babban kwamandan dakarun kare jinjin hali musulunci a nan ƙasar iran ko kuma irgc manjo janar hussein salami ya bayyana cewa dakarun kare junjo hali musulunci nan kasar iran a shirye suke don fuskantar duk wani kuskuren da makiya za su yi na kawo kasar hare-hare janar salami ya bayyana haka ne a jiya talata a lokacin da yake wani jawabi a birnin mashad da ke arewa maso gabacin kasar iran janar salami yana wannan magana ce bayan da shugaban kasar amurka donald trump wanda yake ziyarar aiki a wasu kasashen larabawa a yankin yammacin asiya a jiya talata yana cewa idan an kasa cimma daidaito tsakanin iran da amurka a tattaunawan kan shirin nukiliyar ƙasar ta zaman lafiya to iran ta shirya wa yaƙi salami ya kara da cewa sun san makiya jumhurin musulunci ta iran a wannan yankin a duk lokacin da hanyoyin tattaunawa da kuma dimulasiya sun kasa kaiwa ga fahimtar juna to kuwa sojojin kasar iran musamman dakarun kare junjo hali musulunci na nan kasar a shirye suke su kare kasar daga wato da kodo daga makiya manjo janar salami ya bayyana cewa karfin sojoji da kuma dakarun kare junjo hali musulunci a nan kasar iran ƙaruwa yake a kowace shekara. shugaban ƙasar amurka donald trump ya bayyana cewa zai ɗage wa ƙasar syria dukkanin takokuman tattalin arzikin da aka ɗora mata kuma zai gana da shugaban gwamnatin riko na ƙasar ahmad shar ko kuma jolani wanda aka fi sani da julani tashar talabijin ta firas tv a nan tehran ta nakalto shugaban yana faɗar haka a wata tattaunawa da jami'an gwamnatin ƙasar saudiya a birnin riyadh na ƙasar saudiya jiya talata inda ya fara ziyarar aiki shugaban ya kara da cewa a yanzu dai lokaci ya yi da mutane ƙasar syria za su huta don za mu ɗauki dukkanin takukuban da muka ɗora wa ƙasar ta syria a baya saboda za ta samar da hular jakadanci da hamji ƙasar isra'ila kuma babu wata cutar da za ta sami isra'ila daga ƙasar wannan da yana zuwa ne bayan da shugaban hamshi ƙasar isra'ila yana zuwa ne bayan da shugaban ƙasar ta Siriya wato shugaban kuma ƙungiyar hayatu da Sham kuma shugaban gwamnatin riko na ƙasar Siriya wato Jolani bayan kifar da gwamnatin Bashar al-Assad a farkon wannan shekaran ya bayyana cewa ƙasarsa za ta samar da hula jakadanci da hamji ƙasar Isra'ila. Abu Muhammad al-Julani ya kuma gabatar da wani shiri na ganin na gina na gina hasumiyan trump a tsakiyar birnin damascus babban birnin kasar ta syria masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya tattauna da mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar japan na farko wato hiroyuki namazu a nan birnin Teheran a jiya talata inda bangarorin biyu suka tattauna al'amura da suka shafi kasashen biyu na harkokin kasuwanci da kuma su bangarori sannan tare da tattauna irin sauye-sauyen da ke faruwa a yankin asiya da kuma abin da ya zama lazimi ga kasashen biyu su yi a wannan halin kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa kasashen biyu sun ƙara jaddada buƙatar kasashen su karfafa dangantaka da ke tsakanin su mataimakin ministan harkokin wajen kasar japan na farko ya faɗa a taron kwamitin haɗin gwiwa na ƙasashen biyu kan cewa ƙasar japan ta zaɓi zurfafa dangantaka da ƙasar iran da tare da wato matsin lamban da washington take wa ƙasar iran dangane da shirinta na makamashin nukiliya hamazu ya kammala da cewa japan tana son faɗaɗa dangantakar tattalin arziki da jumhuriyar musulunci ta iran wanda suka haɗa da kasuwanci a ɓangarori daban-daban haka ma a ɓangaren tsaro da ya shafi yankin asiya gaba ɗaya wannan dai yana faruwa ne a daidai lokacin da washington ta ƙara kakabawa ƙasar iran sabbin takunkuman tattalin arziki a ranar litinin da ta gabata. Babban sakatar Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya bayyana cewa ƙarfin ɓangaren sojojin tabbatar da zaman lafiya na majalisar a duniya yana daidai da ƙarfin wato dukkanin ƙasashen da suke bawa wato wannan ɓangaren kuɗaɗe da ake sarrafa su a yaƙe-yaƙen da ake yi a duniya don kuma tabbatar da zaman lafiya a ƙasashen don haka ya buƙaci ƙasashen da ba su biya rabonsu na kuɗaɗen karo-karo da ake yi don tafiyar da ayyukan zaman lafiya a duniya da su yi ba tare da ɓata lokaci ba. kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto babban sakataren yana faɗar haka a jiya talata ya kuma ƙara da cewa halin yanzu dai majalisar tana tafiyar da ayyukan zaman lafiya a ƙasashe goma sha biyu a duniya wanda wanda suka hada da nahiyar afirka da kuma turai guterres ya kara da cewa majalisar tana da sojojin tabbatar da zaman lafiya a kasashen congo afirka ta tsakiya sudan ta kudu lebanon cyprus da kuma kosovo ya ce abinda ake bukata don tafiyar da tara daga cikin wannan ayyukan tabbatar da zaman lafiya guda goma sha ɗaya a majalisar sun kai dala amurka biliyan biyar da digo shida labarin ya kara da cewa dukkanin kasashen duniya 193 membobi a majalisar ɗinkin duniya suna da kasun da suke bayarwa don tabbatar da zaman lafiya a duniya masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. madala yanzu kuma sai sauran shirye mu wanda suka hada da sharhin bayan labarai shirin nan na ko kun san duniyar ma yau sannan shirin na ƙarshe wato muryoyin masu sauraro da wannan kuma muke cewa huta lafiya. Sharhin bayan labarin namu zai magana ne kan matakin da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch Al'adama tuhumar Right Watch ta yi kira ga gwamnatin mulkin soji na ƙasar Burkina Faso da ta buɗe wani bincike na gaggawa kan kisan kiyashi da wata ƙungiya da ke ƙawance da dakarun gwamnati suka yi wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta bayyana cewa hotunan faifin bidiyo da aka fitar a wannan mako sun ɗaga hankulan jama'an ƙasar da ma duniya baya musamman yadda aka gudanar da kisan kiyashi kan wasu jama'a da aka nuna a shafukan sada zumunta da ke nuna gawakin mutane da dama kwance a ƙasa a yankin Solinzo da ke arewa maso yammacin ƙasar Burkina Faso. har ila yau cikakkun bayanai daga yankin da aka yi harin ba su bayyana hakikanin abin da ya faru ba kuma gwamnati a wagadugu ba ta yi cikakken bayani kan laifukan mutanen da aka kashe ba duk da haka an yada hoton kashe mata da yara da kuma tsofaffi a cikin faifan bidiyon da aka watsa ta hanyar faifan bidiyon human rights watch ta kirga gawaki 58 amma ta yi imanin adadin waɗanda suka mutu sun fi haka Ƙungiya mai zaman kanta ta ƙasa da ƙasa ta yi kira da a gudanar da bincike ba tare da nuna son kai ba, kuma a hukunta waɗanda suka aikata waɗannan manyan laifuka ta hanyar da ta dace kan girman laifukansu. kamfanin dillancin labarai na faransa ya nakalto majiyar kasar na cewa an kashe iyalai baki daya yawancinsu 'yan kabilar fulani waɗanda majalisar mulkin sojin kasar ke zargin su da haɗa baki da ƙungiyoyi masu da'awar jihadi bayan nazarin faifan bidiyo goma sha ɗaya ƙungiyar ta kammala da cewa mutanen da aka kashe sun fito ne daga ƙabilar fulani waɗanda gwamnatocin yankin sahel ke gani suna yin biyayya ga ƙungiyoyi masu da'awar jihadi an ga mutane suna ɗaukan hoton waɗanda suka mutu sanye da rigar kariya da suke aiki da sojojin gwamnati a burkina faso an kuma ga mayaka a ɗaya daga cikin faifan bidiyon suna yi wa ɗaya daga cikin waɗanda suka jikkata tambayoyi suna cewa wannan ba ƙasar fulani ba ce wannan ƙasar burkina faso ce ana ta ɓangaren gwamnatin burkina faso ta ce waɗannan zarge-zarge ne kawai da nufin ɓata sunan gwamnati da sojojin ƙasar da ke yaƙi da ta'addanci a faɗin ƙasar a yayin gabatar da shirin gwamnatin kasar ga majalisar dokokin kasar sabon firaminista da aka nada jean emmanuel ya bayyana cewa sakamakon yakin da ta yi da ta'addanci gwamnatin kasar ta yantar da ƙauyuka 212 kuma a halin yanzu haka ta mallaki kashi 71 na faɗin ƙasar, mai faɗin murabba'i kilomita 274 shugaban mulkin sojan burkina faso kaftin ibrahim tarawari ya sanar a watan janairu na shekara ta 2023 cewa birnin solinzo na ƙarƙashin ikon dakarun gwamnati tun a shekara ta 2015 ne burkina faso ke fama da hare-hare na masu ɗauke da makamai da suka kashe dubban fararen hula tare da raba sama da mutane miliyan biyu da muhallinsu kanan kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta ce mahukuntan burkina faso suna jefa fararen hula cikin haɗari ta hanyar haɗa su rikici da 'yan tawaye kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta bayyana cewa ya kamata ƙasar burkina faso ta ba da muhimmanci ga kare fararen hula cikin gaggawa a daidai lokacin da take fama da 'yan tawaye masu ɗauke da makamai kungiyar mai zaman kanta ta bayyana a ranar talata cewa gwamnati ta sanya mutane cikin haɗari da ba na dole ba yayin wani hari da wasu masu ɗauke da makamai suka kai a farkon wannan shekara akalla mutane 133 ne ƙungiyar jama'atun nusratul islam wal musulmin jnim mai alaƙa da ƙungiyar alka'ida ta kashe a cikin watan agustan shekarar da ta gabata lamarin da ya faru a tsakiyar kasar na ɗaya daga cikin mafi muni a bana yayin da burkina faso ke ci gaba da fuskantar hare-hare daga ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai an tilasta wa mazauna ƙauyen warsalango da ke da tazarar kilomita 80 daga wagadugu babban birnin ƙasar taimakawa jami'an tsaro wajen tona ramuka don kare sansanonin tsaro da ƙauyuka daga nan ne mayakan jnim suka buɗe musu wuta kamar yadda shaidun ganin ido suka ruwaito a cikin rahotannin da suka fito da yawa daga cikin mazauna ƙauyukan da ba a biya su diya ba kan haƙar ramukan an ce sun ƙi taimakawa saboda fargabar za a iya kai musu hari sai dai kuma rahoton ya ce sojoji ne suka tilasta musu inda suka yi amfani da barazana da duka wajen gudanar da aikin kungiyar GNIM wacce ta ɗauki alhakin harin na ranar 24 ga watan agusta ta ce ta auna mutanen ƙauyen ne saboda tana kallon su a matsayin mayaka masu alaƙa da gwamnatin ƙasa ƙungiyar ta human rights watch ta ce ta tabbatar da kashe-kashen ta hanyar nazarin bidiyo da bayanan shaidu inda ta ƙara da cewa an kuma kashe ƙananan yara da dama kuma an jikata wasu akalla mutane 200 tana mai cewa harin laifi ne na yaƙi kisan kiyashi da aka yi a barcelongo shine misali na baya-bayan nan na cin zarafi da ƙungiyoyi masu kaifin kishin islama ke yi kan fararen hula waɗanda gwamnati ta jefa cikin kasadar da ba dole ba in ji karin kineza nantuliya mataimakiyar daraktar ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights a afirka ya kara da cewa ya kamata hukumomi su ba da fifiko ga kare fararen hula cikin gaggawa ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau laraba goma sha hudu ga watan mayun shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha shida ga watan zalkadan shekara ta 1446 hijira kamariya masaurare ko kun san cewa shekaru saba'in da suka gabata a rana irin ta yau goma sha hudu ga watan mayun shekara ta 1955 aka kafa kungiyar tsaro ta wasu a kasar poland a tsakanin kasashe takwas na nahiyar turai an kafa wannan kungiyar tsaro ne domin kalubalantar kungiyar tsaro ta nato ta kasashen yamma masu goyon bayan amurka kasashen da suka fara kafa wannan kungiya ta wasu dai sun hada da poland albania bulgaria hungary czechoslovakia tare da soviet da kuma jamus manufar kafa wannan kungiya ita ce kare duk wata ƙasa wadda aka takala da yaƙi daga cikin ƙasashe na kungiyar sai kuma kungiyar waso ta wargaje bayan kafata da shekaru 36 wanda hakan ya faru ne gab da rushewar da soviet a shekara ta 1991 masu saurare ko kun san cewa shekaru 450 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha hudu ga watan mayu shekara ta 1575 'yan mulkin mallaka na kasar portugal suka mame kasar angola bayan da 'yan mulkin mallaka suka mame kasar sun kafa tashin jiragen ruwa domin gudanar da harkokinsu na kasuwanci kamar yadda kuma suka ci gaba da wawushe dimbin arziki na karkashin ƙasa da allah ya cewa wannan ƙasa turan portugal sun yi wa al'ummar kasar angola mulkin mallaka na shekaru 400 amma bayan yakin duniya na biyu al'ummar kasar suka fara yin bore da kuma bijirewa 'yan mulkin mallaka daga ƙarshe ya shekara ta 1975 kasar angola ta samu cikakken 'yancin kanta kasar angola dai tana daga cikin yankuna da ke kudancin nahiyar afirka tana kwaftuka da kasashen zambia jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da kuma namibia sannan kuma daga yammacin kasar tana iyaka da tekun atlantika angola tana da cin kasashe masu dimbin askin ɗanyen man fetur a nahiyar afirka kuma ɗaya daga cikin kasashe mambobi na kungiyar kasashe masu fitar da ɗanyen man fetur a kasuwanninsa na duniya wato opec masu rarrai kun san cewa shekaru 134 da suka gabata a rana irin ta yau aitola mirza hassan shirazi babban malamin addinin musulunci ya fitar da wata fatawa ta haramta shan taba sigari a kasar iran domin kalubalanta yarjejeniyar da sarki nasiruddin kajar ya kwalla da wani kamfanin turawan ingila a lokacin wannan yarjejeniya dai an kwalla ta ne a lokacin da sarkin ya kai ziyara ta uku zuwa kasar ingila a lokacin manyan malamai na addinin musulunci sun nuna rashin gamsuwar su matuka da wannan yarjejeniya inda Aitullah Shirazi ya haramta wannan yarjejeniyar daga wannan lokacin ne kuma sauran jama'a suka yi biyayya ga wannan fatawa ta babban malamin da kuma hakan ya sa alatela sarki janye ya je janet da ya kulla da kamfanin na ingila masu saurare ko kun san cewa shekaru 77 da sa gabata a rana irin ta yau goma sha hudu ga watan mayun shekara ta 1948 gwamnatin isra'ila ta shelanta samuwarta bayan kisan gilla wanda aka yi wa falasdinawa bayan fatattakar daular usmaniya a lokacin yakin duniya na daya sojin birtaniya sun mamaye kasar falasdino bayan shekaru biyar majalisar ɗinkin duniya ƙarƙashin ikon birtaniya ta amince da wa'adin ƙasar akan Falasɗinu akan kafa ƙasar yahudawa a wannan ƙasa tun daga wannan lokaci ne kuwa domin canba wannan buri yahudawan sahibina suka ci gaba da yin hijira daga sassa daban-daban na duniya musamman daga yankunan turai zuwa Falasɗinu, tare da tilastawa falastinawa barin ƙasarsu ta hanyar ayyukan ta'addanci a watan nuwamban shekara ta 1900 47 majalisar ɗinkin duniya ta zartar da wani kuduri na kafa ƙasar larabawa da kuma ta yahudawa a palestino tare da amincewa da kudus a matsayin yanki na ƙasashen guda biyu bangaren gabaci na palestinawa yammaci kuma na haramtacciyar ƙasar isra'ila wani kuduri na rashin adalci ya fuskanci adawa daga larabawa kuma Birtaniya wadda take goyon bayan yahudawan sahiyuniya ta da cewa dakaranta za su janye daga Dino a ranar goma sha biyar ga watan mayu na shekara ta 1948 to amma ya sa'o'i kaɗan kafin kwamishinan birtaniya ya bar Dino an sanar da kafa gwamnatin sayuniya ba bisa ka'ida ba masu saurare ko kun san cewa shekaru 1120 da suka gabata a rana irin ta yau ranar 16 ga watan zulkada na shekara ta 326 bayan hijira aka haifi ismail bin ibad wanda ake ba lakabi da sahib wanda aka fi sa da kuma sahib ibn ibad a kasar iran bayan ya samu ilimin sharafage a lokacin ya nazarci bangaren lugga da adabi na larabci sannan kuma ya zama malami a waɗannan fagage saboda tsananin sha'awar da yake da ita ga adabin farisanci da larabci ibn ibad ya tara mawaƙa masu tarin yawa da kuma marubuta a kusa da shi ya kuma ta tattaunawa da su da kuma fa'idanta daga ilmominsu wannan mabucin ilimin adabi na ƙasar iran ya bar sidu masu tarin yawa da kuma littattafai waɗanda ya rubuta a wannan fage. Afirka a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi mu ta Afirka. To a yau shirin namu zai dubi ne akan ƙoƙarin da haramtaccen kasar Isra'ila take yi domin jawo ƙasar Habasha ta taya ta faɗa da ansarullah na ƙasar Yaman. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. A daidai lokacin da jiragen yakin haramtacciyar ƙasar Isra'ila suke kaiwa Yaman munanan hare-hare, jirgin saman da yake ɗauke da ministan harkokin wajen wannan haramtacciyar ƙasa, Jad'u Sa'ir, ya sauka a filin saukar jiragen sama na Habasha. domin tattauna hanyoyin bunƙasa alaƙa a tsakanin ɓangarorin biyu tare da cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila da habasha suna da alaƙa mai tsoko mai ƙarfi ta fuskar tattalin arziki sai dai kuma a lokacin da wannan ministan harkokin wajen ya kai ziyara ba shi ne batun da ya mamaye taron ba batun tsaro shine aka baiwa muhimmanci daga ciki da akwai abin da suka kira fada da 'yan ta'adda da ta'addanci lamarin da yake bijo da tambaya a kan yiwuwar shigar da habasha a cikin yaƙi da ƙungiyar ansarullah ta ƙasar yaman ganawar da aka yi a tsakanin ministan harkokin wajen haramtacciyar ƙasar ta yahudawa gadion sa'ir da takwaransa na habasha hidon timosius a watan maris na wannan shekara ya bayyana cewa alaƙar take tsakanin ƙasashen biyu ta shafi yin tarayya a mahanga guda ɗaya dangane da muhimman manufofi kamar yadda kafin watsa labarunsu suka bayyana abu mai jan hankali shine da ministan na harkokin wajen haramtaccen kasar isra'ila ya bayyana cewa kasashen biyu suna fuskantar matsalar ta'addanci iri ɗaya sannan kuma ya hada ansarullah na yaman da kungiyar al ta somaliya a cikin kwando ɗaya jaddada muhimmancin yin aiki tare a tsakaninsu domin faɗa da ta'addanci a yayin ziyarar sa'ir zuwa habasha da kuma yadda suka yi tarayya a faɗa da shi shine abin da kafin watsa labaru suka mayar da hankali a kan shi suke kuma nanatawa waɗannan kafin watsa labarun kuma suna nuna cewa aikin da ɓangarorin biyu za su mayar da hankali a kansa shine fada da ta'addancin da suka yi tarayya a kansa a gabas ta tsakiya da kuma a zirin afirka dama dai tun a shekara ta 2020 bangarorin biyu suka rattaba hannu a kan wata yarjejeniya ta tsaro da kuma musayar bayanan sirri da fada da ta'addanci a yankin zirin afirka a ƙarƙashin wannan yarjejeniyar da musayar bayanai da bangarorin biyu suka kulla an iya kama wasu mutane goma sha shida a cikin birnin addis ababa na ƙasar habasha da suke shirin kai wani hari na ta'addanci a kan ofishin jakadancin haɗaɗɗiyar daular larabawa a cikin birnin na addis ababa da kuma a can ƙasar sudan bisa la'akari da abin da ya gabata abin da haramtacciyar ƙasar isra'ila take son yi shine haɗa tsakanin ansarullah da kuma ashabab shine ƙoƙarin samun goyon bayan habasha a faɗan da take yi da ansarun ɗin wato tana son habashan ta taya ta yaƙi wani rahoto da aka fitar da shi wanda yake goyon bayan wannan irin tunani shine cewa wai an yi wata ganawa tsakanin wakilan ƙungiyoyin ansarulla da kuma na ashabab ta har sau biyu a shekara ta 2024 ta gabata musu rahotannin irin waɗannan suna magana ne a kan cewa ansarullah ɗin tana kulla alaƙar ƙawance a tsakaninta da wasu ɓangarori a gabashin nahiyar afirka dukkan waɗannan rahotanni da suke bujiro da su suna ƙara yawan damuwar da ake da ita ne a yankin zirin afirka musamman ma dai ƙasashen da suke da dubban sojoji a cikin yankin tare da cewa a zahiri rahotanni irin waɗannan sun fi kama da na siyasa illa iyaka suna a matsayin manuniya ne na inda haramtacciyar ƙasar isra'ila take son kaɗa akalar faɗan da take yi da ƙungiyar ansarullah ta ƙasar yaman wato tana son shigar da wani ɓangare na uku wanda shine ƙasar habasha domin taya ta faɗa musamman bayan da donald trump na amurka ya sanar da dakatar da yaƙi da ƙasar yaman haramtacciyar kasar isra'ila tana jin cewa yanzu ta zama ita kadai domin babbar mai goya mata baya a cikin laifukan da take tafkawa a falasino da kuma kaiwa kasar yaman hare-hare wato amurka kenan bisa dalilai da raɗin kai na donald trump ta fice daga cikin wannan yakin alaƙa take tsakanin trump da netanyahu ta yi tsami ba kamar yadda take a baya ba netanyahu yana bugun kirji a tsakanin 'yan sahiyoniya da cewa a tsakaninsu babu wanda ya fi shi sanin lungu da saƙo na siyasa amurka don haka yana amfani da ƙungiyoyin matsin lamba da kuma abokansa da suke a zage da shugabannin amurka wajen shawo kan gwamnatin wannan ƙasa ta yi masa abin da yake so sai dai kuma bai taɓa yin zamani a ce yana firaminista ba sannan a ce gwamnatin republic ce take mulki a ƙasar amurka dukkanin waɗanda ya yi zama da su waɗanda kuma ya yi wasan kura da su su ne shugaban amurka clinton da barack obama da kuma joe biden da dukkaninsu 'yan democrat ne wannan shine karon farko da shugaba daga jam'iyyar republican ya haukar ga mulki shi kuma netanyahu yana a matsayin firaministan haramtaccen ƙasar isra'ila a matakin farko wannan shine karan farko da zai gwada gaskiyar abin da yake bugun kirji da shi na cewa ya san lungu da kwana na siyasar amurka kuma zai iya sarrafa kowane shugaban amurka kamar yadda ya sarrafa na baya baya ga haka shi kanshi donald trump irin mutanen nan ne da ya suka ma da shumai da ba a san inda suka sanya gaba ba kuma girman kansa ba zai sa ya bar ya yi wasan kwallo ko wasan kura da shi ba kamar yadda ya yi da sauran shugabannin amurka na baya wa zai tsammaci cewa shugaban ƙasa amurka da yake zaune a kusa da netanyahu a cikin fadar white house zai buɗe baki ya faɗi cewa kuɗaɗen fada amurka take baiwa isra'ila sun yawa to abin da ya faru kenan donald trump ya faɗa a gaban netanyahu a lokacin da ya kai ziyara fadar white house cewa kudaden fa da amurka take baiwa ƙasar kasar yahudawa suna da yawa dukkanin wannan suna nuni da halayya ta musamman da shi donald trump yake da ita watakila wacce na ya jahilta baya ga dalili na kashin kai da halayya irin ta trump wacce ta sa amurka ƙarƙashin mulkinsa ta dakatar da kai wa yaman hari to da akwai batun asara take tafkawa a ƙasa aƙalla jiragen sama marasa matuƙi guda bakwai ne ansarullah suka harbo ƙasa shi ko kowane jirgi ɗaya samfurin mq9 kuɗinsa shine dala amurka miliyan talatin. har ila yau su kansu amurkawan ta bakin rundunar sojan ruwansu sun sanar da cewa jiragen saman su samfurin f-18 da suke ji da su har guda uku sun fada cikin ruwa sun nutse shi kuwa wannan jirgin kowane ɗaya daga cikinsa kudinsa shine dala miliyan 67 wata asarar da amurkawan suka yi a tsawon lokacin kaiwa kasar yaman hari shine ta makaman da suke harbawa suna harba makamai masu linzami waɗanda suke da tsadar gaske hakanan kuma su kansu jiragen tashi da saukarsu wani asara ne mai girma ta kuɗaɗe. to ganin yadda amurka ta janye daga cikin sahun taya haramtacciyar ƙasar isra'ila yaƙi da yaman haramtacciyar ƙasar ta yahudawa take neman ƙasa kamar habasha domin ta taya ta wannan yaƙi a lokaci ɗaya kuma yaƙe-yaƙen da trump yake yi waɗanda sun ƙi ƙarewa har yanzu suna cutar da manufofin amurka ne wanda trump yake ƙoƙarin ya nuna cewa da akwai bambanci tsakanin manufar amurka da ta haramtacciyar ƙasar isra'ila duk da cewa dai manufarsu ta ƙarshe shine ci gaba da tatsar al'ummar wannan yankin. to ma sauraro za mu dasa aya a nan ba don wannan batu da muka buɗe ya zo ƙarshe ba a fitowa ta gaba za mu ɗora daga inda muka dasa kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafin mu na intanet www.tv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka agares ne ke muku lalle marhaban a cikin shirin. To kamar yadda muka riga muka labarta muku bankin duniya ya ce tattalin arzikin Najeriya ya haɓaka amma ya yi gargaɗin cewa hawan farashi na ci gaba da zama babban ƙalubale manyan matakan da shugaban ƙasar Bola Tinubu ke ɗauka ciki har da janye tallafin mai da na wutar lantarki da kada darajar naira sun kara matsa lamba ga farashin kayayyaki to wannan shine maudu'in da muka so shin ta bakin ku a kai malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka assalamu alaikum gidan radiyon jamhuriyar musulunci ta iran sunana ibrahim mai wankin hula a garin mai godi a kyamba jihar neja min ba mu da matasan afirka reshen jihar neja game da wannan bayani tattalin da bankin duniya ya akan tattalin arzikin najeriya fa bai zo mana da mamaki ba saboda shi wannan mulkin duniya dukkanin ainihin wani shugaba wanda za a ce ɗan siyasa ne waɗanda ke handare mana kuɗaɗe mu ko ta wani ɓangare a mu najeriya ta hannun shi ke shiga kuma su ke kwashewa saboda haka yana da hujja zai faɗi wannan magana da cewa tattalin arzikin najeriya ya ƙara bunƙasa lallai wannan haka yake saboda duk kuɗin da ake tattarawa ɓangaren man fetur ma'adani ma'adanai da ake haƙowa a ƙasar mu to shi wannan banki shi can suke tara musu wayannan kuɗaɗe suke yadda suka ga dama to da fatan ubangiji Allah ya kwace mu a hannun waɗannan azzalumin shugabanni na duniya baki ɗayansu masu zalunta mu a ƙasar mu Najeriya saboda Allah ya arziki Allah ya arzice mu da ainihin arziki wanda yake da duniya ba wata ƙasa a duniya ba fi Najeriya tattalin arziki amma dai Allah haɗa mu da miyagun shugabanni na duniya baki daya ubangiji Allah ya kwace mu a hannunsu Ibrahim Yankin muna ga rodi akin kin mu jihar Niger assalamu alaikum sashen hausa jamhuriyar musulunci mai magana bilyamin agwar maji daga karamar hukumar ningi a jihar bauchi to muna godiya da irin wannan dama da kuke bamu muke tofa albarkacin bakinmu mu akan abubuwan da ke faruwa a sassa daban-daban na duniya to hakika wannan labari na da muka samu cewa tattalin arzikin kasar mu najeriya ya haɓaka game da bankin duniya ya fitar hakika wannan abun farin ciki ne matuƙa to sai dai inda gizo ke sakar hakika har yanzu ana samun hawa tashin kayayyaki musamman kayan masarufi a fadin kasar mu baki daya daga karshe dai muke addu'ar Allah ya kawo mana karshen wannan matsaloli da kasar mu Najeriya ke fama da su na gode biyo taron jamhuriyar musulunci mai magana Bilamina Agwar Maji daga ƙaramar hukumar Ninge a jihar Bauchi ku tashi lafiya Assalamu alaikum gidan rediyon Tehran mai magana da Ayuba Habibu Saura manager Stemma Shuglo Kalkaman barka da kokari ya san barka wannan magana haka yake lalle bankin duniya bai yi magana wadda ba ta kamata ba yayi magana da ta kamata eh tattalin arziki ya bunƙasa amma mu talakawan cikin kasar ba mu san ya bunƙasa din ba saboda ko da a ce ya bunƙasa din to na na sama gare mu suke taushe lamarin kawai kullum cikin tsadar rayuwa muke ta wani fannin saboda haka muna da fatan sauki daga ubangiji kawai allah ubangiji ya kama na dauki a gode mai magana da ayyura biyu saura mai ne jihar su taimaka gudu da mu. To masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Malami na gaba sai ka ja muje. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran Radio Musulunci suna na Murtala Mijini wanda nake dangwani nan jihar Maraɗi jamhuriyar Nijar. Eh, wannan mawadu da banbankin da aka aza wanda banbankin duniya ya ce arzikin Najeriya kina kina haɓaka. To, ta wace hanyar ne ya haɓaka? Ga talakawa Najeriya ba su noma ba zama lahiya ba tsaro ina ne arziki ya haɓaka cin ƙasa in dai ba arziki rike zama laya ba ne babu tsaro ƙasa ba zama laya mutane a cikin tashin hankali ba noma ba kuni. to tana yi wa lafin da in ga hannun wani yan siyasa da masu kudi an ba ga talaka talaka dai har yanzu dai yana cikin wani hali ba magana arziki ya kai ba magana zama lahiya dai ake so samu mana zama lahiya ke so a samu a yi noma ma a samu abin da aka ci ba a batun tattalin arziki ya haɓaka ina ya haɓaka mu dai mu ga wani ci gaba ba a Najeriya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sashen Hausa na gidan Radon Jamhuriyar Musulunci. Farko sunana Ibrahim Shushanu wanda ke garin Kasage Jamhuriyar Nijar, jihar Maradi, mamba na masu kira da saurari na radiyon Afirka baki daya. To, mun ji maudu'i wanda aka ɗora dangance da ci gaban e, ƙasar Nijeriya da ta samu e, arzikinta ya haɓaka. To Ubangiji Allah ya sa haka ɗin ne. allah ya sa kuma talaka najeriya su gani a ƙasa mu duk abin da ya samu najeriya na alkhairi muna murna da shi haka allah ya sa faɗar ta tabbata gaskiya ce kuma allah ya sa ama talakawa aiki ba a yi ba aikin da shugabanni za su rungama abin su yi wadda suka so da shi hakikanin 'yan ƙasa ta haɓaka talaka shi ke haɗi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen hausa zan jamhuriyar musulunci tehran da farko dai suna na abdullahi shela yaro mai ganin mutuncin ma daga dan malam jihar maradi malam hassan barka mana godiya da kuke ba mu dama mana toho albarkacin baki ne musamman dangance da wani modi idan kuka aza dangantar da wannan maudu'i wanda kuka aza na cewa bankin duniya ta gabatar da jadawalin cewa eh, tattalin arzikin najeriya ya haɓaka To lalle kan haka ni zan ba da nawa ra'ayi yana da kyau kamar yadda su suka auna ga ma'aunin da suka yi amfani da shi to su fito su ƙara waye ma talaka nigeria da kai bisa da cewa gaskiya talakan nigeria to irin abin nan da ake cewa kare ana biki a gidan ku ya to ya gani a ƙasa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu radio ta hiran jamhuriyar musulunci. Sunana Muhammadu dan Bari shugaban na fada mazajen daga Nyamai Nijar bugu da gari kakaki na masu kira da shurare na reshen Nyamai. Eh gaskiya muna ma abokanmu ɗan uwanmu Najeriya muna musu murna Allah ya sa su gani a ƙasa ba yin yi matsayi mai Eh, an da tattalin arziki ya ci gaba mu sai musu addu'a kuma Allah sa a ci shi lafiya kuma Allah sa talaka ya gani a ƙasa an talaka ya gani a ƙasa komai ya yi daidai amma an talaka bai gani ba aiki ya hanyar lalacewa kenan sunana Muhammadu dan bari bari shugaba na fada mazajen daga ya mai ijia Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh da jamhuriyar musulunci ta yaran barka da aiki barka da warhaka kai kuna tare da Malam Bashir babbar tasha layin Dufa da Magaram mamba kungiyar masu kira da sauraron radio ta Afirka reshen jihar da Magaram to alhamdulillah duk da ma ina dan Nijar yana eh, ma Najeriya murna da jinjina da jin daɗi na tattalin arzikin su da ya haɓaka saboda mu da Najeriya eh, ɗan juma ne da juma muna fata Allah ƙara ciyar da mu gaba da Afirkan mu gaba ɗaya sannan kuma 'yan kasuwa ina gargadin su ina musu hannunka mai sanda da su ji tsoron Allah da san dukkan abin da suke yi akwai haƙƙi ba a kasa ga wadan suna da kuɗi ko kuma suna da kaya na cimaka ko kuma kaya masarufi wadda talaka suke bukata ya zama to su ringa juya su yadda suke so kasu manta su ma 'yan ƙasa ne kamar yadda suke 'yan ƙasa muna fata dukkan wadda yake da hannu game da wannan ko kuma dan kasuwar da yake fitar da kaya wadda 'yan ƙasa suke amfana da shi da zai ji tsoron Allah kuma ya yi abu don goben shi don duka za mu haɗu ga Allah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu sunana malam bashir babbar tasha lafiya da magara Assalamu alaikum shafin Hausa na murya jamhuriya musulunci ta Iran. Sunana Usman Maidala, Bushari kilo goma daga nan jihar da magaram cikin jamhuriya ta Nijar. Jikin gaskiya bisa eh, ikirarin da bankin duniya ko kuma wata sanarwa da ya fitar ta cewar kariyar eh, Najeriya ta samu eh, wani maki kuma waɗansu ci gaba na bunƙasa tattalin arziki eh hakan za a cewa ta bangaren ita kwan gwamnati da abin da take fitarwa da sayarwa za a ce mata eh wannan eh ba a musa ba duba da man fetur da dimbin arzikin da tare najeriya da allah hore mata shi amma fa eh, talakar najeriya bai da bakin fada duba da yanayin matsin rayuwa wasu guraren noma ma ba a samu a gudanar wannan tana talaka za a ce ya noma abin da har zai bunƙasar da eh, ƙasar musamman arewaci da eh, sun dogara da noman rani da ma domin damuna wanda hakan za a cewa wani siyasar duniya ce domin a ja hankalin talakar najeriya da ma talakan duniya duba da a ce kasar ta samu makin tattalin arziki a wannan yanayi da kasar take ciki da ƙarshe nake cewa suna na usman maidala bushari kilo goma daga nan jihar damagaram cikin jamhuriyar talija tashi lafiya mu da jamhuriyar musulunci ta iran Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ni ne Rabilu Malam Adamu ma'aji na kungiyar masu kira da saurare na jihar Maradi Nijar. Eh magana da bankin duniya ta ce mutanen eh, eh, tattalin arzikin najeriya ya haɓaka ƙarya ce suke yi duk masihar duniya wannan 'yan kungiyoyin na su ke turo mu ita ba su cewa zaman laya ya haɓaka sai sai da ce tattalin arziki ya haɓaka to su rike tattalin arzikin mu zaman laya muke son ya haɓaka da duk sharrin da ka sani wallahi wannan kungiyoyin na nace da Allah suke turo mu sunan Afirka mu mun yasa zaman lahiya ya haƙaka a Najeriya kaga duk Afirka an ba zaman lahiya ba salamu alaikum Allah kawo mu zaman lahiya kasashen mu na musulunci baki ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyon musulunci jamhuriyar ta Iran. Eh asan barka yana maka barka da haka barka da wannan lokaci. Eh gaskiya wannan furci da bankin duniya yana cewa tattalin arzikin Najeriya ya haɓaka. Eh wannan maganar ba gaskiya bace. Eh ganin cewa bankin duniya shi yasa gwamnatin Najeriya ta cire tallafin man fetur karin wurin wutar lantarki da dai sauran wasu abubuwa. To yanzu abubuwa ne da suke nan suna tabarbarewa kuma bankin duniya ya gani abubuwa sai kara irin cabewa suke mulki a najeriya shi ne wa hawa ya cire kansa daga cikin wannan abubuwan abin da nake so ga al'umma su gane da gwamnatin najeriya da irin wannan shawarwari da bankin duniya yake badawa ya kamata in ya bada a rigayen nazari kafin yanke hukunci saboda karshe dai abin akan malam talaka zai kare eh, amma har yanzu dai wannan kirari da bankin duniya yake yi na cewa tattalin arzikin najeriya ya samu haɓaka da ita kanta gwamnatin najeriya da take cewa tattalin arzikin kasar ya haɓaka ya sakamakon cire tallafin bitar da dai sauran wasu abubuwa to amma har yanzu al'umma kasar suna fama da talauci ga tsadar rayuwa Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran mai magana Nasiru Malam Sula Malam Falal wanda ake kira da Nasiru Nasiru mata daga nan Jamhuriyar Nijar wanda a yanzu halin yanzu dai ina zamna a Niamey. To fata alkhairi zuwa ga Radio Jamhuriyar Musulunci muna godiya da iri yadda take bamu dama mu so albarkacin bakinmu a irin maudu'ai daban-daban da ma sakon gaisuwa. Bankin Duniya ya ce tattalin arzikin Najeriya ya haɓaka amma kuma ya yi gargaɗi cewa hauhawar farashi na ci gaba da zama kalubale To kun ji tarayyar Najeriya an cewa tattalin arziki na ƙasar ku ya haɓaka. To daga nan abin da zan ce godiya kuma da jinjina ina yi wa tarayyar Najeriya. Hauhawar farashi kwa na ci gaba da zama kalubale shi kuma wannan abu da za mu iya cewa to a sassabta 'yan kasuwa da sauran masu hannu da shuni duk abin da ka gani a rayuwa a duniya a lahira babeli. ni fatan da nake wa tare najeriya da kasar mu mata nijar da kasashe baki daya a ringa tausayawa talaka a ringa kawo mishi sauki da rangwame assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen hausa na boh barkan mu da warhaka mai magana lawali andu daga niyami a jamhuriyar nijar eh, dangane da wannan mudun da kuka dora mana na wani makon so gaskiya wannan rahoto ko hasashe da bankin duniya ya kan tattalin arzikin ƙasar najeriya abu ne wanda muna fatan shi muna fatan ba ma najeriya kaɗai ba kasashen mu na afirka musamman nan afirka ta yamma mu ji an ce tattalin arzikin su yana tashi so kuma dangane da matsalan hauhawan farashi gaskiya abu ne wanda ya zan ruwan dare gama duniya sabida kowa komai duniya tana fama da yaƙe-yaƙe da kuma rashin tabbatar harkar kasuwanci a duniya idan muka dubi wannan za mu ga cewa lalle dole a samu tashin farashi musamman idan muka dubi halin da duniya take a ciki a yau babu cikakken tsaro a duniyar kasuwanci babu cikakken tsaro a nan nahiyar tamu Sabida haka wannan maganan tashin farashi bai zo mana da mamaki ba kuma ya zama ruwan dare a gaskiya mu ma a nan Nijar muna fama da ire-iren wannan fatan mu dai Allah ya kawo mana sauki daga gurinsa a tashi lafiyar sashen Hausa na uoh. To ma sauraron mu da hakan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne Hassan Barka da na kasance da kuke cewa bisalamu a huta lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com/hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku ɗari biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya.